Uwar kungiyar ma'aikatan da ke aiki a majalisun dokoki na jihohi wato fasance ta umarci 'ya'yanta su shiga wannan yajin aiki na baba sai ta gani biyo bayan abin da ta kira rashin mutunta dokar da ta tabbatar da 'yancin harkokin kuɗi ga majalisun dokoki na jihohin Najeriya daga ɓangaren gwamnonin ƙasar. yanzu haka dai zaurika da harabobin majalisar dokokin kowace jiha a Najeriya na ci gaba da kasancewa a garkame. Kwamar Bashir Yahaya shine shugaban reshen jihar Kano na kungiyar ta Fasan. doka ce ta ƙasa wadda ta riga ta faɗa a sashi na uku cikin baka wanda ya faɗi cewa majalisa waje ne wanda yake da zaman kansa haka bangaren gwamnati kuma haka bangaren shari'a to shine muke so mu ga cewa lalle gwamnoni sun yarda cewa komai da komai ya dawo majalisa kamar yadda doka ta riga ta faɗa kuma wannan kusan jihohi kusan talatin kowane gwamnoni sun riga sun sa mata hannu ta yadda za a yi wannan kasafin kuɗi da kuma yadda za a kashe wannan kuɗi kuma wannan kasafin kuɗin shine cewa wanda komai ba abin da majalisa take bukata cewa a ce sai ta rubuta ta nema a yanzu saboda rashin wannan gashin yancin alkawarin kan cewa duk abin da za a yi a majalisa sai an rubuta wa gwamna na gwamna ya sa hali kuma ya ba kuɗi da za a yi wannan abu kuma wannan yakan kawo targaɗo a wasu abubuwa domin aka nema ba za a iya samu akan lokaci da ya kamata a yi ba wani kuma ba za a iya samu ba amma aka ware wannan bangare na majalisa da bangare na gwamnati ina ganin komai zai tafi yadda ya kamata. Sai dai a cewar kwamarar Umar Adamu Kazaure shugaban reshen jihar Jigawa na kungiyar Tafasan rashin mutunta yarjejeniyar da aka cimma a shekara ta dubu biyu da ɗaya a kan wannan batu tsakanin uwar kungiyar ta fasan ta ƙasa da zauren gwamnonin Najeriya da kuma kungiyar shugabannin majalisun dokoki ta Najeriya shine ya haifar da wannan yajin aiki na sai baba ta gani. Dama mun taɓa shiga wannan yajin aiki bayan an cimma wata yarjejeniya aka muka janye muka dakatar. To tunda da muka dakatar da wannan yajin aiki a ranar 18 ga watan bakwai hijira ta 2021 har wannan rana da muka dawo babu wani abu takamaimai wanda aka cimma a cikin yarjejeniyar da muka yi shiga da su shi yasa yanzu muka dawo wannan yajin aiki kuma bawo maganar yajin aiki ne da ake ka san mu ma'aikatan majalisa ne wanda suka san doka da oda ba ma wani abu wanda ya saba doka muna bin doka da oda kuma ko'ina a jihohi ana yajin aikin nan bisa tsari da doka To amma Honorable Nasiru Garba tiye tsohon wakili a Majalisar Dokokin Najeriya ya ce yajin aikin da ƙungiyar ta fasan ke yi na nuna raunin 'yan majalisar dokoki ne na jihohi. Magana ce ta 'yan majalisu su yi magana da gwamnoni su tabbatar su bi abin da doka ta tsara tun da an riga wannan al'amari ya zama eh, doka. Kiran mu shine su zabura 'yan majalisa su san menene damarsu su yi amfani da damarsu domin demokradiyya ta miƙe domin kuma a sami kowace bangare na gwamnati yana aikin da ya kamata. Masu kula da lamura na ganin cewar 'yan majalisar dokokin jihohin ne suka yi wa da damar su lokacin da majalisar dokokin Najeriya ta so dafa musu su sami wannan 'yanci fiye da shekaru goma sha biyar baya wato shekaru kalilan bayan da ita majalisar dokokin ta ƙasa ta samu nata 'yancin daga fadar shugaban Najeriya. Mahmud Ibrahim Kwali, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.